Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da Muhammad Awal Sulaiman ke muku barka da sake kasancewa da mu a wannan shirin. Ƙungiyar Sofon ta mata ƙananan manoma a jihar Bauchi ta yi kira da babbar murya ga gwamnatin jihar ta bakin shugabarta Hajiya Marka Abbas cewa lokaci ya yi da za a fara aiki da tsarin gwamnatin tarayya na daidaita tallahin noma tsakanin maza da mata manoma wadda aka samar tun a shekarar 2019. Wannan batun za mu duba a cikin shirin namu na yau. Sannan kamar kowace juma'a editan jaridar Aminiya Salihu Makera yana tahe da tsarabar manyan labaran da ke cikin jaridar ta Aminiya mai hita yau. Bari mu hara da shugabar kungiyar ta mata manoma a jihar Bauchi, Hajiya Marka Abbas domin jin dalilansu na yin wannan kira ga gwamnatin jihar. Ta fara ne da jaddada cewa tana noma sosai har ma da kiwo. A ina noma sosai ma ina noma ina kiwo. Muna noma shinkafa, muna noma masara muna nema dawa muna noma gyaɗa har wani lokaci ma mukan sa riɗi in aka duro ta gefen vegetables kuma kowane vegetables muna shukawa wanda dai yake fitowa a eriyar mu yanzu haka akwai tattasai akwai attarugu akwai albasa akwai tumatir mun shuka su Yawwa, to Hajiya Amurka mun ga labarin cewa kun yi kira ga gwamnatin jihar Bauchi. Me yasa kuka yi wannan kira? abin da ya sa daman tun da aka yi lancin national gender policy on agriculture a 2019 din to kin ga kundin yana da girma ba a ganewa mai mata suke so a ciki hmm. in aka fito da tallafin nan sai kika ga ɗaya duma maza sun yi da ciki a ciki mata ba ma jin labarinsa to sai wannan kungiya da ake kira action aid nigeria daman ita ta tsaya tsayin daka har aka samu aka wannan policy sai ta simplifying mm. eh, wannan policy din yadda ta fito da bukatun mu karara na mata a mana wannan a mana wannan to da ta fito da wannan ta kira mu Abuja ta mana eh, abinan workshop a kayi muka fahimta mm. sai muka zo da littattafan shine muke kiran gwamnati ta implementing a cikin budget ɗinta domin mu mata mu amfana da wannan abubuwan da aka tsara a janda policy din. Me bukatun mata manoma da aka rubuta a cikin wannan kundi? Kin ga da farko muna bukatar a bar mu mallaki lan A wasu wurare mata ba sa mallakar land sai a ce a'a wai ba za su yi inheriting land na noma. Sai dai kuma waɗansu gurin ma ko hayar ba a ba wa mata. To muna so a bar mata su ma su samu wannan lan ɗin. Kamar ni a wurina na ban da wannan matsalar. Hmm. amma akwai wasu wurare wanda ake hana matan sai a ce su ba za su yi wannan gadon ba mm. to sai muke so a bar mu kowace matar ta iya mallakar land in har ta kai ta mallaka ɗin ko da kuɗin ta ko a gado mm. sannan kuma akwai tirenin da ake wa manoma wanda za ki ga mm, a gurin training ɗin sai ka koyi salon noma iri-iri muna so mu ma a saka mata manoman nan a cikin in za a yi horon nan a kira mu ma a hora da mu mu ma mu san makamar abin mu gyaggyara kurakuran mu musamman ko da yaushe akwai sabbin dabarun noma da ke hitowa hakika kuwa da kuma me da kuma eh, kayan noman nan machineries muna son mechanized farming mun gaji da dukawa mu sunkuya muna fama da fartanya mm. muna so mu a bamu injinan zamani kamar yanzu ne a jihar Bauchi an bamu kwaya biyu ina da 20 local government ko local government local government zan ajiye ban san yadda zan ajiye su ba sannan kuma ɗan input ɗin da ake rabawa wani sabon iri sabo da ake fito muna so mu ma a riƙa bamu ta ƙungiyar mu ba ta haɗaka ba saboda idan aka kawo shi a haɗaka ba ma samu sai mu ga mata ba ta san noma ba ta san gona ba an ce wai kayan nomanta ya fito ta je ta gidan gona ta karba sai ta je ta karɓo ta san yadda za ta yi da shi ba ga 'yan kasuwa a kusa da ita sai su siye a kuɗi daban Ƙalilan, ɗan kuɗi ƙalilan. mu kuma masu noman na gaskiya ba za mu samu wannan kayan ba hmm. sai dai mu je mu siyo a wutan 'yan kasuwa. Kafin ku yi wannan kira ga gwamnatin jihar Bauchi, da kaka eh. adadin taimakon da ake baku yake. Adadin taimako? Eh. Gaskiya ne dai a kungiyance, a kungiyance ba ma samun wannan taimakon. Sai dai wasu daga cikin tsirari waɗanda suke da alaƙa da wani ɗan siyasa zaki ji an ce sun samu. saboda haka kin ga wannan tunda bai zo mun a kungiyance ba ai ba zan iya cewa ga adadin abin da aka biyo manoma mata na jihar Bauchi ba ni dai kawai abin da zan kara shine kamar yadda kuka mun tambayoyi nan ina so a ce lokaci lokaci a dinga jin mu mata manoman nan ana jin mu ana jin menene matsalar mu domin a rinka magance mana kuma ina so kuma a cikin program ɗinku ku dinga tuna wa gwamnati manoma mata a neme mu a kungiyar mu small scale women farmers organization ko abu kwaya ɗaya aka bamu zai zagaye the whole of Bauchi state yanzu a lokacin da muka yi aka kira mu mai girman gwamna ya ba da liquid fertilizer ya kira manoma aka koya mana yadda za a amfani da shi ya raba wa dukkan manomin da ya atandin wannan gurin na zo a matsayina na manomiya daga local government ina amma ba a kungiyata ta manoma ba da na zo aka bani wannan sai na ji sha'awar ni ina na nawa manoman ya zaga dukkan lokar gama a ga hoɓɓasan da mai girma gwamna ya yi. Hmm. Sai na koka wa darakta sai ya ce to bari ya yi magana. Kan ajima da suka yi magana katan guda biyu aka bani kin ga katan biyun nan guda ashirin da hudu kenan a ciki. Da aka bani katan biyu to ni kuma na yi godiya duk da cewa an bani katan biyun nan sai na bari sai ran da muka zo mitin wanda dukkan kowace shugabar manoma mata ta lokal gamman din ashirin dinnan din mun haɗu mm. sai muka raba kowace lokal gamman sai da aka tafi da wannan robar to kin ga ai ya zaga to idan ana ba mu a ƙungiya zai rika zagawa kowa zai san an yi da shi Hajiya Marka Abbas kenan shugabar ƙungiyar Sofon ta mata manoma reshen jihar Bauchi. Na kuma ƙara tuntuɓar wata manomiyar a ƙaramar hukumar DAS a jihar Bauchin kuma shugabar manoma domin jin irin nasu buƙatun. Nike mai suna Mrs. Amadu Dare, shugabar Afar na DAS Local Government jihar Bauchi State. Eh sosai gaskiya ina son a daidaita domin mu matan yanzu har mun tashi kamar da mu ke ma mazan ma kai da noma. Wani su da dube mu ta tallafa mana mu mafa yadda take tallafa mu maza. Yanzu haka ba kwa samun taimako ne? Eh abin da muke samun ne ba a yi san. Me da me kike noma kuma gona gare ki ko gonaki? Eh abin da nake noma yan gonakin da amma asalin abin da ke noma sosai fara da masara. Me da me da me kuke bukata waɗanne irin abubuwa yanzu a ce misali ga ki ga kwamishinan noma ko ga ki ga gwamnan Bauchi a ce an baki dama ki bayanin irin taimakon da kuke so. me da me da me da me za ki ce eh abin da zan fara nema gaskiya lokacin noma muka sami wahala wajen samun talautan kaftu haka idan muka sami talautan da kyar taki na wahal da mu sosai sosai muna son mu yi noma sosai amma batun taki yana zama mana babban problem sosai sannan kuma maganin feshi kamar maza sun yi samun taimako ko kuwa ana saba ku taimako daidai wa daida A'a, sama a jihar Bauchi suka ga kamar mazan ne mana sun noma wai mu mata muna da kokari sosai kamar na kiran shi kamar na za mu haura ma maza ma noma yanzu mata amma maza sun fi samun taimakon ana ganin kamar mata ba mu da karfin noman to kuma ma da gaskiya akwai rashin karfi muna son noma amma karfin ne babu amma da za ku samu tallahi daidai da maza watakila ai da wannan zai kara muku kwarin gwiwa da kuma karhin yin noman. A da da mu sami tallafi zai kara mana karfin gwiwa sosai ma. Mrs. Amazadare kenan wata manomiya kuma shugabar mata manoma a ƙaramar hukumar DAS a jihar Bauchi. An ce in an bugi jaki a bugi taiki, saboda haka na tattauna da Abubakar Jafaru Illela, shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, BSADP. Amma kafin ku ji bayanin da ya mana ga editan jaridar Aminiya Salihu Maƙera da ƙunshin manyan labaran jaridar da za ku iya saya yau Juma'a. To Makera barka da Juma'a. Barka ka dai Malam Awwal. To waɗanne ne manyan labarin da jaridar Aminiya ta yau ke kunshe da su? To babban labarinmu na yau mai takin yadda 'yan IFOP suka sare kan abokin aikinmu suka kashe suka kone gawarsa. Injiwan ɗan sanda ya mai da hankali akan waɗansu 'yan sanda a kashe. a jihar anambra lokacin da suka je aiki mun samu mun hira da wasu daga cikin abokan aikinsu da kuma matarsa wanda ce a bakin dan uwan mijin ta ji labarin kisansa kuma ta ce har yanzu da take magana da wakilinmu ba a yan sanda hukumar yan sanda ba su ce masu komai akan kisan ba mun kuma tattauna da waɗannan da suka san shi inda yake zaune a Legas. Mm. Labarinmu kuma na biyu shine dalilin da nake so a soke laife da kayan ɗaki in ji fauziyadi suleiman ta faɗi zai mm-hmm. da ya sa ta fara wannan shelar da kuma irin abubuwan da suka biyo baya mm. sai kuma mun yi tattaunawa ta musamman a filin mu na tuna baya tare da farfesa ango abdullahi wanda ya yake cewa sa'annin ma ba san sunansa na yanka ba kuma ya faɗi irin bambancin rayuwar da ake da ita a da da yanzu sannan akwai labarin halin da makarantun tsangaya na gwamnati suke ciki a jihohin kano da jigawa na'am waɗannan suna daga cikin manyan labaranmu na nan najeriya to idan mun ketara ƙasashen waje ma labarinmu na ƙasashen waje mun duba yadda 'yan sa kai suke suka sha alwashin murƙushe tawaye a ƙasar habasha ne sai kuma chad ta yi afuwa ga 'yan tawaye kusan 300 sannan ƙasar barbados ta samu 'yancin kai daga ƙasar ingila sai kuma garamawalin da aka yi wa ministocin Nijar da kuma mayar da tsohon shugaban gini gidan matarsa a maimakon tsare shi da aka yi a barikin soja. To ya bangaren al'ajabi? To bangaren al'ajabi shi ne wani kare da ake ganin shi ne kare mafi dukiya a duniya ya sa gidansa a kasuwa yana neman zai sayar da shi a kan sama da naira biliyan goma sha uku ta Najeriya. Ban gane malam ka ce kare. Kare. Kuma ya sa gidansa a kasuwa. Eh, mana. Iko sai Allah. Ah. to sai wanne kuma sai kuma wani likita a kasar india wanda ya fito ya goyi bayan waɗansu masu camfi ko masu al'adun gargajiya cewa wai cin kashin shanu yana tsaftar jiki da ruhi da ya sa waɗansu ke gani a ya za a yi likita kuma yau irin waɗannan maganganu sannan akwai wanda aka yi kuskuren tura masa kuɗi daga wani asusu a banki ya je ya cire abin wajen miliyan ɗari shida da bakwai ya sayi gida wansa. an yi kuskuren tura mishi kuɗi kuma shi ya je sai gida da kuɗin eh. to sai bangaren wasanni to wasanni mun yi sharhi ne akan yadda nasarar Messi ta jawo muhawara game da zama zakaran kwallon kafa na duniya na bana so mun yi sharhi ne wajen akan wannan matsalar kawai an gaida Salihu Makera editan jaridar Aminiya da Muhammad Awal Suleiman. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna jin shirin ne ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shahinmu na facebook.com slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin Najeriya a yau a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuna iya sauraron shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan dabu. da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Yanzu kuma ga tattaunawar da na da Abubakar Jafaru Illila, shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, BSADP, wanda ya ce dambu in ya yawa baya jin mai, amma duk da hakan sun ji kukan ƙungiyar ta mata manoma kuma za su share mata hawaye. Wato ba za a ce wai mata ba sa samun taimako ba. ba kuma kai tsaye za a yanke hukuncin kan cewa an fi ba da fifiko wasu bangaren maza ba hmm. sai dai dama zuwa lokacin da aka samar da wannan matsaya daga gwamnatin tarayya abu ne wanda yake daman dole sai a hankali a hankali ana tafiya ana daidaitawa ana tafiya ana dada hawa sama ana tafiya ana dada hawa sama har a samu a cimma wurin da ake so a cimma ko su wannan kungiya bisa kan abin da suka faɗi kira suke na a ƙara in inganta abin da ake musu ta yadda za a samu a cimma wannan matsaya ko kuma wannan yarjejeniya ko kuma wannan tsari da ita gwamnatin tarayya ta fitar wadda yake mu a jihar bauchi ba wai an bar matan ne a baya mm. gaba ɗaya ba mm. ana yin bakin gwargwadon abin da ake yi musu kuma duk lokacin da ya zamanto cewa akwai wani tallafi da za a yi da ya jibanci bangaren noma to za a yi kokarin a ga cewa lalle an samu mata wadda suka ci gajiya mm. yanzu ko ita wannan kungiya da ta yi wannan kira ba wai na ce kiran da ta yi ba daidai ba ne daidai ne kiran da ta yi na a duba a ga yadda za a ƙara ingantawa akwai 'yan abubuwa wadda aka yi wanda kuma su ma sun ci gajiya ko mu a hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi zan iya tunawa ita wannan kungiya da ake cewa ita Shofon tana ɗaya daga cikin kungiyoyin da suka kawo mun ziyara a ita wannan ma'aikata mm. shi ya sa ma har ya zamanto a wani lokaci a daminar bana yayin da muka samu wani ɗan tallafi da ya jibanci takin ruwa na gargajiya wadda gwamnatin jihar bauchi ta bayar domin mu baiwa su manoma wanda ya jibanci kungiyoyi da kuma ɗaiɗaiku ita wannan kungiya ta shofon na ɗaya daga cikin wadda suka ci gajiya na wannan takin ruwa hmm. to shi yasa ma sai muka ba su 'ya'yan itatuwa nau'i daban-daban domin su je su dasa su domin bunƙasa tafarkin nomansu. E haka kuma ta ce suna buƙatar su ma a rika ba su horo na sabbin dabarun noma. wannan kuka da ita sofon ta yi insha Allahu rabbi mun ɗauke shi kuma a horas wanda za mu yi ran talatan nan mai tahowa in Allah ya yarda shofon suna daga cikin wadda za su zo su samu horaswa bisa kan yadda ake noma masara da kuma shinkafa. Kenan za a iya cewa kun saurari kiran wannan kungiya da kunnuwan basira kun ji kukansu kuma za ku share musu hawaye. insha Allahu rabbi gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin shi mai girma gwamna sanata Bala Abdulkadir Muhammad da ma'aikatar aikin gona ta jihar Bauchi da hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi za mu yi duk abin da za mu iya yi ba wai ita wannan kungiya kawai ba dukkan sauran kungiyoyin mata wadda suke da nasaba da bangaren harkar noma domin a samu a biya musu irin bukatunsu bakin gwargwado cikin yardar ubangiji abubakar jafaru illela kenan shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar bauchi PSADP. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman da editan Musagir Kano Sali. Ni Halima jimrau ke sallama da ku, ku huta lahiya.